manga wa yumakkinu jabatahu wa anfahu wa rahatayhi min al sallaji chula yeguntu etiyu wa rahatayhi bi gwanda guba boyi min al-ard la wuji tabbata etikin bu kenga lugwa yeguwe etiyiwe gwanda guba rahatu manu ya kima ya alkafu nga ibatun yad egwani gwandani wa yakunu ala atrafi asabihi rijlaihi nga chaga atrafa asabihi rijlaini muwajjahan atrafaha ila alqaba bichuo ajoji kapa kapa ya bichuoji alajewu alkibla muwajjahan atrafa ila alkaba gano na akwai والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن سجدنا مسلمين إبا صلى وتتين بقوم بقوم قطوة بنونا ركن يرى دانا قطوة بقوم تغيي rogbo guba ba gwanda guba ba ya guwe gani ni nelo a dagutu sai eti yi bicewa giwaje ji fahimta ko ne da bici guba da mutuwa ba man ce bai gura ibe bayanin ga wa yustahabu mubasharatul musalli bi butuni kaffaihi ويستهب ايوا مباشرة المصلي نا صلى دي فيه غا بطون كفي نية واندا غبابو مباشرة غولا باكنا ewayin sallah da ce lubu ke ba gwandani yin guba bu lubu ba bekin yi wa don mu a muwajjahatan ila alqibla a caga igwawa giri wala-wala badoji ala badoji muwajjahatan wace wala yau shehu alqibla gaira makbudatin amma wujina sai wagata wadda ala badoji a ga agaya bai waje ma amma ga tegwa ke za su kwana ma ke za su na shi na man gai gaira makabudotin yau ko wadda ya laba da jala ta laba da jala ya jawa alkibla wa tuntun cica ya sun kona rafi an mirfakai a shaga wa kpayawai ala gikini gwakwago ba bawai ala gikini ga kagwakwa cikin boma ke shi gina ma a ku gikini e bayan sujada jibo watukrahu salatu fi makani shadidil har ana sallabo na ya jida da na bai wani sarauyi na au shadidil bard ko da na gaya kofuna li'annahu yuzhibul kushu'a. ebona ebaga ganawo ko ebaga ekofu wela kosho etada natsuwa ne wabe sallar juci na waje wula kiyabu damuwa ba nau ko damuwa ya banfere ko ba ya ko ne waga ya da sallah wani wula kiyabu manyan ci gaba ibe bayani ga wa yusannu lissajid an yujafi abudai an jambai sunnu ya zai da sujada wani ko ya sallaji shi an yujafi abudai abe ki wuga da halayen sujada wani wula eguna ngayi ato egwachima na elo patina abud nga egwana so patina ngole mirfa kelana ene na pankure gwa wa gijo be gwa pana we mirfa aglo chi ene na daga kiwo daga mirfa ko lo manki be kwatina to man ga yawa ga wallahi lo choya an jabai ke ka samu baba wa luka galu be ba ka samu wa batnahu an zaihi

gwala ba da shi ba wa ya zuwa ya dai azuwa man kibaihi a cigaga sallari cula gwagu babu azuwa man kibaihi una wuji daidai gan bai kiyan ikpati e guba abu yi igwagu babu yi e o lawon lauji daidai gan bai ba ikpati e wani gan igwa na oga shishi na shishi wewa alikibla na ula ama kwabe kiyan bai kpati wani wa yufarraqa bayna rukbatayhi wa rijlayhi a caga a gingan la daga da ya rogbo guba bawa wa rijlayhi ko wa rijlayhi to bici guba bawai a ga ya be doji a ga ya be doji thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran wa shola da fi'o daga sujada mukabbidan wa ma'ana na bai lafazin Allah wa akbari wa muftari shan cofedu ko ga ketu daga sujada wani edufe wannan yi shan edufe na shi nan man ce tiwe ya yi gayya furishu rijilawul yusra edufe itira shi nan ungayi waga bicin gwafi wata wagula ta yi taci ba ba da firashi waguta ta yi taci waya jilisu alaiha wace fenuta bicin gwafi wago wayan sibul yumna wace ga bicin gwalo wa shigikini wa ta wuce

bai gwalo na shigi kin da ne lugwa etinye kiyan ya gwafin wani otun ya takwayin gwalo na kini na manga na zai yi rufe iftirashi ne wa gada sujada guba wani waye jiri salaya wa yin subuliyuna wa rijuwa min 13 wee ya ji alubutu na sabi iha al'al'arzu kan gaganci bici gwalona na shigikin dana bi ci wawa gina shi waci ga niniya bi ci wawa gina shi wa ga ala'ashi kin bu dikwai ndako bi ci wawa gina shi a yashi kin bu niya wa bakin bu zuma ya bi ci wawa gina shi a jikin wani bakin bu ndị atụ etie gboro anata abaki mgba waje da zuma wani ga ga ala abaki mgbu zuma ga ya ama amma ni ya ga abaki mgbu wasu atụ na ja da shi ya gboro cikire ginin abaki mgbu ga ma na e ya ji alubutu na asabi ha alal'ad litakuna atrafa asabi ha ilalqibla nga uji bayan da ci bai ga wani wata ebo atrafu asabiya etigi nye bici wagi washi ala ya shawu alkibla li hadisi abi humaid ebo hadisi abu humaido fi sifati salati nabi ni gobe tiye kendo na annabi muhammadu ya ji jina sallallahu alaihi wasallam an ni ga bayani bai ga bai ji basitan yadai ala fakhidai waga fedin wucin wace gwa igwa guba ba wata tafiyan boko guba ba wabo agwala tafiyan boko guba ba madmumatal asabi waga na ke boko igwa na ji wagu ya ba wa dogaya dole e bayan rukubo wago gaya shamu rubu amma e bayan dufo wagula yi ba da zi'u ya ba shata bokoyin e wajo waya kulu wace wagan dole su je da farko wai wi da naure wala aloyin e ba share waya kulu wace ga rabbik firli so kofa be mi wala ba'sa bin ziyada man ga laifi da ba wa biyo loguba ko guta rabbik firli rabbik firli likaul-imina abbas ebonyi nga ibnu abbas radiyallahu anhu na nga na nabi salallahu alayhi wa sallam ya na sajidatayin nga nabi salallahu alayhi wa sallam nwaanyi hafe-n-waanyi ụka gaadaya sujeeda ngụba robek filadi warhamni wa hadini warzikuni wa afini. bayanini ndọ chiwo ga robek filadi sụguba wazọ ndọ chi magazini iji fahimta kụ. koma walawo bi kendo na hadisin na beno annabi ya jiga rabbi firli su kufa ben yi walhamni guyemi wadi ni wumba warzukuni jin arzikiya wa afini ya lafiya muselo su je dai baci ndoro wa gana waji daidai ko wuka rabbi firli ko wuka duwaye na hadisin na abu dawud a ci aga gobe sun ma yasjudu saniyata kal'ula kan gagan cewa lo su je da yin baci kal'ula kendo na oloyin farko na zan ni ga iji ebe a wayo to ji kiyasi wajen yin baci kendo dina wajen yin farko da wa sha da fi nga wa ba duwa wadda sujada wa wadda sujada li qawli sallallahu alaihi wasallam ibu ga nabi sallallahu alaihi wa sallam nu ga wa amma sujudu fa'firu fihi min ad-du'a'i yele sujada e fa'firu fi edokun ganibe addu'a da miniya sujada ai fa'firu fi sujud min ad-du'a'i bugo bawe ba du'a dabo wa ba ma wukaki bo subhana rabbiyal a'la na yawa nan hukan wucin hukan tasbihu ko ma huku ke ba kwa tasbihu jin wake ya addu'a ce man ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya dokun bi addu'a jin ya ga da sujada wannan fa qaminun an yustajaba lakum aro alamar wannan fana na gwaduwa yabo nan dan yo na detson bayan aduwa gona fakaminu bi ma'ana karibun mutuwa ba an yi sajaba lakun na gwaduwa ya dabana ko ga sari'un ko ga jadirun ba ta na ya fakaminu gada wani nfa da na wewo na fa aduwa gona da na wewo na tsoba aduwa mi gona da na wewo na ji cancanta ya aduwa gona da na na in ko su da zane bayan aduwa gona sata nan na kaminu ya lu tsari'un ƙaribun qaribun jadirun walu rawahu muslim hadithu ya alima muslim walawa abi uraira ataga imam muslim ke da hadisi bena abu uraira labena ke da anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam tisa ku sallallahu alaihi wasallam kana kulu fi sujudi waju ga suje da wani aláhùnmá fílì zambi wọn á dùgbẹ́ sọ kó fábẹ̀mí yẹn tún lè fi mi kó làwù bẹ̀yìn ní díkàhù wọ̀jídàhù díkàhù wọ̀jídàhù déèyí tó dányú awwala wa akhirahu ya chaba to ya zoba sirrahu wa alaniyatahu na yusu sochi na to na ibangba hadisi ma muslim bai ga nabi muhammadu ya ce duwa na da kibo sujada kuma wa bawe zuma duwa na yigo ba wani ke bebe duwa na be sun mayar faura sau mukabiran kanga tsalla ji ci wa lati da fito amma mukabiran wa na na gina kabara za ce tu daga babu da bai kabara qa'ima ala suduri kadamai umanana aya pakiyo bichibu kunji bichigu babu mutamida ala rukbatai muchiga yati ala rukbatai robu nguga kagboyo ngabega wanana lo fitina li hadithi wa'ila ba hadithi wa'ila ne ugwa ga nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wọn já kágbó láyà kí wọn rògbó gúbà bú wọn bẹ́ẹ̀ gan wà nánà òṣè iná tátíyàn bìtí gúbà búbò bìtí bòkún jọ. illa an yă shuka li kibarin au maradin au dafin sai dun gabe a ya shuka wọn zo ya tsallaji ci na wannakin aka goya giyan rogbuna ko bishigowa buna li kibarin ebo kuku au maradin ko ba tana da biyu na lugu jaca au dafin ko gbogunto yana kan na kan boka thumma yusalli raqata athaniya kan ga ganci sallati ciujin rakaye ba ci kal'ula ken gona rakayen farko yana idi fahimta ko yusalli raqata kal kal'ula illa fi takbiratul ihram sai dai aliya takbiratul ihrami ji fahimta ko sai aliya takbiratul ihrami wal istiftahi gan bai duwa wal Man ya ga yi ga waga na da raka baci ina yi wuwe rakayen farko na ga waji da ba ci bu ga yi kalula jin raka ba cikin dona wa katun raka farko iga waje wani ki dai waji da raka yan baci bayan ga illa fi takbiratul iran ka bara yan zozo na waje raka yan farko na waye wujan du'a wal yi na wake jin raka farko na waye wujan walau lam ya'ti bihi fil kabo bi raka yan kakanca ba ولو لم yati bihi في ula idi fahimta ku hmm. no waye kan gadan shi mun ya gadan bayani ya buru ngayi bayani ya ka ba cijin daga na yujiya wayani ga kin dojin farko na mun shiga allo da kibo ngole na ke mai yalo bai bayani ba na ya rufe ta ya ko ngala wani ganye goro ga sun mai jilisu littashahud muftarishan sallah ji ciwi ngara kawo guba jin mu ci fe mu yaki ha tayya muftarishan eduna mai jiya yi ga wa fe ga da je da guba wani ga ya rufe iftirasho ga wa fe da tayyabo ga tayyayen farko tuga ko. ya binne kin da na wucin yaji fahimta ko yabo lokacin da benin gurgudu ni gbanin soci albarkudu mai gacin bishi na su kufa gan yi alkhairin ya dufe na su kwan mai ta ku shari na soce kan goya wujuje ya boyi dufairin na wani soce kan goya yi ta ku man na ka kalita fi na nan gayi shek muhammad bin abdul wahabu soci gugan bai alkhairi roci gugun da alkhairi subhana rabbika rabbil izzati amma alal wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik hamdik an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk